الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله da saduwa a wannan ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu a wannan shekara ta dubu da hudu da sha sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na biyar biyar ga watan daya shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta sittin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون ko تهجرون yau kuma zamu tashi farkon aya ta 80 ta 68 insha Allah. Wala bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له falam yadabbaru alqawla shin ba ta lura da alqawl abin da ake nufi da alqawl anan shine qur'ani mai girma daidai yake da afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayri allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira haka afala afala yadabbaru alqawl shin ba ta sanya lura da kulawa da ma'anonin alqur'ani mai girma am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin ko abin da yazo musu sabo ne irin wanda bai taba zo wa iyayensa na farko ba ma'ana ko annabi ya zo da salon wa'azi da salon kira wanda ya sha bamban da abin da annabawan farko suka zo da shi wannan yasa suka kiyarda da shi su samu hangarin su kauce wa tsarin an gane ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai saba wa sauran kiran annabawa ba da haka yake kul ma kuntu bi da ar-rusul wa ma adri ma yasalu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayhi wato ni ba ni ne farau cikin annabawa ba cewa a kwanta na wannan shi kadai kana jingina masa da kana jingina masa mata kana aka masa kishiyoyi wannan ba ne na fara wannan ba dukkan annabawa wannan ne kiran su da haka ubangiji ta lake cewa me yasa ba sa kulawa da alqur'ani dan kulawa da alqur'ani ya jasu zuwa ga yin imani da shi ko kuma dan saboda ba sa kulawa da shi ne dan annabi ya zo da sabon abin da sauran annabawa ba su zo da shi ba an gane ko am lam ya'rifu rasulahum Allah ce bari dai lam ya'rifu rasulahum fa hum lahum munkirun ba su nuna sanayya ga shi manzon su ba tare da ɗan cikinsu ne haifafan garin makka kuma sun san gaskiyarsa da amanarsa fa hum lahu munkirun da haka suke nuna inkarin su game da shi manzo sallallahu alaihi wasallam am yaquluna bihi jinna bari ma waɗansu su suna cewa wai akwai motsuwa ta tare da shi akwai tafuwa ko hauka ta tare da shi sai Allah ce ba haka bane ba ja'ahum bil haqq manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da gaskiya wa aktsaruhum lil haqqi karihun amma da yawan su ko mafiya yawan cikin su su makiya ne game da gaskiya ba ka so a faɗa musu ita sun fi so a kyale ƙarya a tafi a ba ka son gaskiya ta zo dan saboda haka shi ya hana su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam am tamannitu am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun am yaquluna bihi jinna sallati bal ja'ahum bil haqqi am ko zanto mun qati'a ko zanto muttasila idan am tana munqati'a ita ce an am da ya kasance istifhami bai gabace ta ba to sai a ce mata munqati'a daidai take da bal a wannan lokaci bal al idrabiyya to sai dai idrabin ila zanto idrabun ibtali ila zanto idrabun intiqali abin da ake nufi da idrabun ibtali kwanaki mun faɗa ka faɗi magana sai ka tuna kayi kuskure sai ka kawo bal dan goge ta sai ka kawo mai kyau din da take nufi bayan ka faɗi to wannan shine ibtal wato idrab wanda yake ibtali amma idrab intikali labarai ne guda biyar dukkanin su gaske ne sai kafa ta ana cikin mamakin su sai kace yo ai ba ma wannan ba ga wani ma abin da suka ce kaga ba ka shafe na farkon bane ba to intiqadu min khabar ila khabar min waqi'atin ila waqi'atin ukhra shine ake kira al idrab al intiqali to da Allah ce bal ja'ahum bil haqqi duk ya rufe abin da suka gina nuna rashin sanayya da suka yi wa manzon Allah cewa wai akwai tabuwa ta tare da shi duk shine Allah ya ta su da kalmar ban duk ya karanta su ne ba haka bane ba ja'ahum bil haqqi manzon Allah ba ta tababbe bane ba mai halin ka bane ba dan Allah madaukakin sarki ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun dangane da nemar ubangijin ka baka tantanta ba a danganta ka zuwa ga hauka dan me dan ka ce an aiko ka sai wani ya tuhumci hankalinka ya tuhumci tunaninka ya ce kai tababbe ne ai kai baka taba zama mahaukaci ba haka Allah ya kare manzon sallallahu alaihi wasallam a dinan gurin abin da zai nuna mana babban abin da ke jagorantar mutum ya imani shine kulawa da alqur'ani tadabburi da haka babu wata ibada da ta karatun qur'ani mutum ya rinka yawaita karatun qur'ani ba kuma karatun kadai ba yana kokarin fahimto ma'anar abin da yake karantawa saboda karanta hararo ma'anar ita ce za ta daɗa wa mutum imani ka duba sahabbai na da kasancewar qur'ani an saukar da shi da yaran su da zarar an saukar da aya sai ta ƙara musu imani kan imanin sanada an gane ko yayin da duk aka saukar da aya aka ce ayyukum zadatu hadhihi imana allah allati fa amal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amal ladina fi qulubihim maradun fa za ta zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun mun ne sai qur'ani ya ƙara musu imani yayin da suka wuce wata aya da suke magana aljanna sai ta kara musu kwaɗayin aljanna in sun shuɗe kan wata aya da suke magana mutu sai ta kara firgitar da su to sai wannan ya kara haɓaka imani da su ba abin da zaka karanta ka samu ƙarin imani da tsoron Allah a cikin zuciyarka sama da alƙur'ani amma ba karatun kaɗai ba sai in kana fahimtar ma'anarsa da haka ko baka jin larabci ci gaban ilimi ya sa komai yanzu na an buɗe shi Qur'ani na ko fasarsa cikin harshen ka da kake ko cikin turanci ko cikin larabci ko cikin faransanci ko yarbanci ko Hausa yare da dama na duniya an fassara alkur'ani da su yayin da duk karanta wata aya goma hudu ko goma ko sha biyar ko ashirin sai ka tsaya sai ka duba fassara me waɗannan ayoyin suka ce lalle zaka sha karu sannan ka ware lokacin ka duk inda ake tafsirin alkurani mai girma ko inda ake gabatar da wani shiri na addinin musulunci a cikin wata kafar wata labarai da ya shafi qur'ani ko hadisi minti talatin minti arba'in ka babu lokacin da ka saurara wannan zai kara ba abin da zaka yi kara ma imani sama da wannan amma in dai za a zo a yi karatun malam zurfi a karanta qur'ani shu a guji an sauke a sake saukewa a sake saukewa ba abin da zai kara ma tunda kai ba ajana ne ka jin yaran da ake faɗa dole sai ka ne fassara da haka Allah ya shimfiɗa mana tadabburi afalam yadabbaru alqawla afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب dole sai an yi tadabburi sannan a fahimta Allah fahimtar da mu sai Allah ya ce bal ja'ahum bil haqqi manzon Allah ya da gaskiya walakin na aktsarahum haqqi sai sauran walakin wa kai wa sai yawan su suna kin gaskiya ne to magana cewa yawan su suna kin gaskiya yanzu ba za ta nuna barke nan akwai kaɗan daga cikin su wanda suna son ta haka ne tunda an wa lil haqqi karihun dalilun ala anna hunaka qalilun minhum yuridun al-haqqa amma tare da haka suna son gaskiyar yan kadan din amma ba su imani da manzon Allah me yasa suka ki imani da gaskiya ba wai dan ba sa son gaskiya bane dan gudun zargi zargi daga cikin su ga Abu Talib babban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da Annabi zo da shi gaskiya ne da kansa yake faɗa wa arata dinan qad aratu bi annahu min khairi adyan al dinan aw izaru masabbatin la wajadtani sam'an bi zaka yaqina yace ka zo da addinin da shine mafificin addini a ban ba dan gudun zargi ba ba dan gudun kara zargi na ba sai na ba addinin yara na shiga cikin samari to da ka samu ina maka biyayya tare da yaqini ka abin da ka zo da shi a wani bai yace yace yace laqad alimu anna ibnana la mukazzabun ladaina wala ya'ni bi qawlin abatili ko su shugabannin qurayshawa sun san dan mu ba da makareci bane ba ya fi karfin a danganta masa karya ya wuce wala ya ani bi qawlin abatili duk wani ya kashin zance sun san ya fi karfin sa sai dai kawai suna kare shugabancin su ne da mulkin su kada ce sun ba addinin samari sun biya kada ce kaza wato suna nan su ka san waɗansu suna nan so suke kawai gargajiya ta cigaba da zama a ta kada a kawo mata kowane irin canji to ita ko gaskiya idan ta zo sai ta yi wa gargajiya revolution ka'ida sai ta mata saura sai ta mata juyin juya hali ko ba daɗe ko ba shi ba an gane sai ce wa aksar Allah al la samawati wal-ardu wa man fihim bal gaskiya za ta bi soye-soyen zukatansu kada gaskiya ta zama gaskiya sai in abin da ya dace da son zuciyarsu da haka al'amari yake la fasalat samawati wal ardu wa man fihin da sammai da kasa gaba ɗaya sun lalace tsarin su ya hargitse domin zalunci zai mamaye su sama da kasa ko adalci ne ke rike da su ba zalunci ba an gane ko da haka ubangiji ta ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan sai shi الشمس والقمر بحسبان sai wan nadamu washjaru yasjudan sai wasama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tad'u sama da kasa zo ubangiji ya daga ya sa musu sikili na awo ba zalunci a ciki sai kuma ya da mutane Allah ta tabo kun kar ku zalunci zalunci ke kama an gane ko ko da adawa da suka wuce da da suka wuce da mutanen annabi zalunci suka yi sai sama ta su saboda haka aka musu ruwan ba ba mai daga sama aka sa kasa take su aka musu girgizar kasa saboda ba abin da ke rike sama da kasa sai adalci kun gane ko da gaskiya za ta zanto shine abin da zukatun suke so la fatar da samawati wal ardu wa ma fihi waɗansu malamai suka ce alhaqqu anan gurin ana nufin ubangiji ta'ala ba ittaba alhaqqu hawa da Allah zai biye wa soye-soyen zukatansu kar ya saukar da wani nasi ko hukunci sai abin da suke so ko abin da suka gada iyaye da kakanni shi qur'ani zai sauka ya goyi bayan sa shi annabi zai faɗa cikin hadisi ya mara masa baya da haka za a yi la fasadat as-samawati wal ardu wa fihi da sama da kasa sun lalace da zalunci zai yawa tunda mutum ne da zalunci yana sai zalunci wani sai jira aya shi wata goyi bayan sai zalunci to aya ko ba ta jin san zuka san mutane gane ko da ta ce bal atainahum bi zikrihim bal dai mun zo musu ne bi zikrihim da abin da zai zanto sanadiyan daukaka su azzikr anan sharaf kenan atinahum bi zikrihim yani bi sharafihim bi sabab sharafihim mun zo musu da abin da ya sanadiyyar daukakar su fa hum an zikrihim amma tare da haka suna kawar da kai daga abin da zai zanto sanadiyyar daukakar su ba na idan an bi shi ne ke zama sanadiyyar daukakar mutane kamar annabi ya faɗa hadisi inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u ubangiji na ɗaukaka waɗansu mutane sanadiyyar bin wannan Alƙur'ani ya kaskantar da waɗansu ya mai su asfala ne sakamakon bijirewa alkur'ani kaga kenan a ce inda sun bi Qur'anin a nan ɗaukaka sai da haka Umar bin ce cewa mu mutane ne wanda muke makaskanta masu kiwon rakuma sai musulunci ya zo muka yi imani da shi sai muka samu ɗaukaka sanadiyar musulunci yace fa ma hamarta zaina al-izzata min ghairihi azallana Allah in muka ce za mu yi fantakali da musulunci mu nemi ɗaukaka ta wani wuri daban to sai Allah ya kaskantar da mu duk abin da zaka nemi ɗaukaka da shi ba musulunci ba to sai Allah ya kaskantar da kai ne da kai asfalasafilin amma mai yadda musulunci zanto shine abin alfahari wurin ka mai yadda shi shine rigar adanka ba ka da abin da kake masa tunanin haɓaka sa da ci gaban sa saboda addinin musulunci to sai ka kasa mu ɗaukaka ubangiji ta Allah zai soka a sama ya sa mala'ika jibril ya soka mala'ika jibril ya la ita ya bayan Allah ubangiji na son wani kuma ku so shi duk mala'iku na son mai gaba ɗaya su soka ubangiji ya sa maka takwa kuma a sararin duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin hadisi da haka zikir a nan wurin ya tabbata kenan wato girma kenan laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum mun saukar muku da littafin da idan kun bi shi za ku samu daukaka kaga ai ga ba ga irin misali da zaka mana daukaka ga a misali da Bilal da Abu Lahab Abu Lahab balarabe ne farin fata ce ya ɗan uwana yanzu idan na ce da ku ga waɗansu mahaya dawaki daga bayan dukkan nan za su kawo wa garin hari su riba ce dukiyoyin ku da ‘ya’yanku da matan ku za ku gaskata ni suka ce tabbas za mu gaskata ka ai baka taɓa yin karewa a cikin sai ce to tun da wannan ne tarihi na cikinku ina tabbatar muku da cewa ni manzo ne na Allah Allah ya turo ni kafin ya kama ku da azaba ku imani da ni sai abu lahab ya tashi yace tabban laka sa'ir al yawm ali hada da matana ita tar da wannan zance naka yanzu da ma kawai ka tara mu dan ka faɗa mana wannan abinda kawai ka kira mu dan saboda shi kenan ya faɗi bakar magana da annabi ya tafi sa da shi dangin gidan annabi da shi bakar yake farin fata ubangiji ta ala ya saukar da sura su kutum dan saboda shi aka tsine masa tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad aka ce ya tafi ya halaka dukiyarsa da duk abin da yake da shi ba zai wadatar da shi komai wajen Allah ba tare da matarsa za ta yi tare da shi cikin azabar Allah cikin fushin Allah gobe tashin kiyama amma ka dawo je da ga Bilalu dan Habasha bakin fata bawa makka aka kawo shi aka kada masa karrawa aka sayar da shi yadda ake sayar da haja yadda ake gwanjan riga aka ake gwanjan bayi aka kawo shi aka sayar bawa ba kowa kowa ba sayyidina usman ya sayi shi dan tafi daga bayan ya musulunta bayan ya musulunta manzon Allah ke cewa me kake yi na jin motsin ta kalmanta cikin aljanna sun fata ne fa a sayyidina abubakar a bakin fata ne fa sayyidina abubakar ya sayi shi dan tafi bawa amma karshe da aka ce an ji motsin ta kalmanta cikin aljanna ga Zaid bin Harisa a tarihi da shi ma bawa ne aka kawo su maka aka sayar wani ba Allah ya sayi shi ya bayar Khadija matar Annabi kyautarsa Khadija ta bada shi ga Annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga yau na kanta ka kuma ka zama dana a lokacin nan ba ana banni ba da tabanni shine ka samo yaro kace daga yau ya zama danka ka gaje su je gaje ka da haka ne farko amma daga baya aka hana wannan cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum bawa da wannan matsayin amma ya zo ya aure Zainab binti Jahash shi ne mijinta shi ne angonta har sai da ya aure ta ya kasance duk abin da mutum ke moruwa da shi da ɗan ya samu wannan daga baya suka rabu annabi ya aure ta kwance daga wajensa dan Allah ka duba wannan kuma aka ambaci sunansa duk sahabbai ba wanda aka ambaci sunansa cikin Qur'ani sai shi Zaidu falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka likay la yakuna al mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna wa tara wa kana amru llahi maf'ula kaga bambancin musulunci da sauran addinai kenan duk yadda kake ga kololuwa a cikin yahudanci kai dai baka isa ba a ware maka wuri a Tel Aviv Yahudawan Halabsha wanda suka tashi daga Habasha suka yi hijira suka je suka tashi a Isra'il kada su kai wuri guda daban ba a haɗa su da sauran Yahudawa fararen fata saboda su baka ke ne Yahudawa ne amma an ware su daban ba su da makarantu ba su da ci gaba ba su da abin da ya'yansu an jahilcin da su ba su da ilimi Yahudancin suke da'awa fa amma ka je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rauza wanda annabi ke cewa tsakanin mimbari na da gidana rauba ne dausayi ne cikin dausayin aljanna kujerar mutumin da ke wurin yana karantar da hadisi da tarihi shine Sheikh Umar Fallata dan nan garin nasa bane ba Fallata ne da cikin fata inda yafi ko ina ne ba shine annabi yace imani na tarewa a Madina yadda mutijiya ke tarewa cikin kogonta garin imani da abin ka fitar farko na daular musulunci kenan rauba min riyadul janna dausayin aljanna ba shi ba kai tafi daga wajen bakin fata ne dan Najeriya ne ba kula ne dan jihar Gombe a ta kai a musulmi ne ke zauna wajen karanta ta ba a da za ka samu na wannan ga Afirka ta kudu nan gudan aka ana ana mulkin mallaka ke kana aka mulkin mallaka kafin fara yin samu abu fararen da ke mulkin mallaka ba su yi wa bakaken fata kare kara ba na cewa yi kyau a da baki da fari dole su baki an kula da kyau su daban ba ka shiga cikin farin fata abin da kiristanci ya koyar da su kenan mu ko a musulunci ba a cewa ga sahu nan gudan na fararen fata ne wannan na baka ne ko da a Madina sallan azhar da asar har gobe in dai ba Allah ya karɓi sai Muhammadu Sani ba shi ma rukullata ne dan jihar Gombe shi yake sallan azhar da asar a masallacin manzon Allah inda annabi ya yi sallah din abin yau albarin din ya tsaya musulunci kenan bambancin musulunci da sauran duk yadda ka ci gaba a sauran sai an nuna maka bare sai an nuna maka baka ita ba mutane muna addini ɗaya da ku kowanne ya da wannan amma kuma ana musu mulkin mallaka ai na kai wannan duniya dan ne kiristanci bai nuna musu mulkin mallaka ba kyau ba sai da bakakin suka tafi da karfin tsiya kun fahimta da kyau to shine musulunci wato tsarin sa haka yake ko ka ga an yi maka wata mu'amala kishiyar abin da muka faɗa yanzu to musulmin ne ya kuskure kar ka tuhumci qur'ani ko hadisi tuhumci wannan bar gurbin musulmin wanda bai fahimci musulunci ba shine ya muna maka mu'amala amma musulunci bai kai maka haka ba to abin da galibi daga cikin abokanan zama mu cikin kasa daya ko cikin jiha ɗaya kenan wanda suke bin addinin kiristiyanci ba su fahimta kenan sai su ga kowane abu idan mutum ya karɓa masa alƙawari sai su zagi Qur'ani su zagi hadisi Qur'ani ku ta wa auhu bil ahdi innal ahda ku cika alƙawari alƙawari abin tambaya ne manzon Allah kuma ya nuna cewa alamar munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba wa idza a akhlafa wa idza atumina kana idan ya magana ya karya alamar munafiki kenan ya alƙawari ya saba alamar kenan aka ba a amana ya da haka idan wani ya yi sata a gwamnati kar ku ce domin musulmin ma kenan a ku ce dubai shi wanda da sunan sa ba qur'ani ne sai sata ba ba a duk inda za a ga qur'ani da hadisi yake masa hannu za a yi mu a wurin nan za a zo mai juma'a a tara da a ce ga farawa ya saci kudi a gwamnatin jiha ya yi kungiyar karya a yanke masa hannu kowa ya gani ke ba mutum da ba musulunci ake ba sai yasa yake barnar da ya kake nan ba musulunci ba bayan sata sa ba to abin da ya kamata duk abokanan zaman musulun ka fahimta kenan so ta musulunci a yadda yake kar su kalli mu'amalar ɗaiɗaikun waɗansu musulmai barabar gurbin musulmai wanda su san ma meye musuluncin ba wanda suke musulunci irin da mun gada sun tsaya sun kada sun kada tsaya su tsaya su karanta qur'ani da hadisi su gane mun fuskantar da qur'ani ya fuskantar da su an bayyana ku Allah ya bala ina hum bi zikirin mun zo musu da zikirin su wato daukakan su fa hum an zikirhum muridun amma da haka suna kawar da kai suna bayan daukaka din mun zo musu da musulunci wanda shine sanadiyan daukaka amma sun kauce masa Wadan suka ce zikir din abin da suka kasance suna gore su samu suna cewa law anna indana zikran min al-awwalin la kunna ibadallahi al-mukhlasin da an ba mu littafi yadda aka zo na farko da mun fi na farko imani haka kafiran makka suka ce da kafin zuwan manzon Allah suka ce da za a ba mu littafi irin yadda aka ba yahudawa irin yadda aka ba nasara mu ma da an ba mu da mun yi imani din أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب هكذا كتير دا أتي موزة أتوكر وللتالي إن إذا أتبع يهود النصارى لكنا أخذ منهم دا أتي من فيس شريعة to sai ya zo ya sauka sai kuma sa kauce ne Allah ce bala sai lahum bi zikrihim mun zo musu da abin da suke tabaka cewa ina ba a sauka musu da qur'ani gashi yazo kuma sun kauce fa an an mu warzu sai Allah أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن الحاكمه عن الصراط لناكبون التي ام تساله خرجا كو كنا تنبيه su wani haraji ne game da isan musu da qur'ani shi sai su yadda ba shin ce su kawo wani abu ne kafin su ba su ka ba su kalmar shahada shi yasa su ko ba su da abin sai da abin yayi ne suka ci karba ai Allah ya san annabi ya tambaye su wannan ba dan annabi dukkan annaba kowa ce da mutanen sa ma as'alukum alaihi min ajri in ajri illa ala rabbil alamin qul la as'alukum ajran illa fil qurba ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye mutane komai ba shi ne da ta an tas'aluhum kharjan shin tambaye su kai kace su kawo wani haraji fa kharaju rabbika khair to abinda Allah ya tanadar maka na haraji ko ladan da zai baka khairu shine mafi alheri saboda abinda wato suke tsammanin zaka tambaye su ko in sun baka balantana ba ka tambaye su ba to anan gurin akwai kira'a guda uku am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayr wannan kira'a jumhur kenan an tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayr Abdullah bin Amr al-Shami am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khayr Hamza wal Kisabi shine wato Imam Qurtubi ke cewa qira'atani ba Imam Qurtubi ba wani daga cikin malamai yace qira'atani fatihatan sabaiyatan kira wani ne guda biyu karbabu kuma duk larabcin yayi kuma dukkan suna cikin qira'atu sab'a wanda suke mutawatirai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko har ko karat ma'ana su daya ma'ana lada da zaka tura mutum ka ce sai ya baka kafin ka bashi kalmar shahada wannan haramun ne annabi bai yi wannan ba kai ma kar wani ya zo zai shiga musulunci ka ce sai ya baka wani kaka so bar bargurbin musulmai mun je wani gari wa'azi a cikin jihar Kano cikin karamar hukumar Sumaila wata baiwar Allah ta musulunta ta ce to amma ta ce ga dan ta musulunta amma ta ce shekara mai zuwa sai saboda me ta ce to ragon su daya kuma sun je dama sun samu liman sun ce za musulunta an ce sai suna da kuɗin rago guda biyu dan ta musulunta a yanka mata rago a ba suna ita ma ta musulunta a yanka mata rago a ba suna to yanzu ita sun kukuta sun samu rago ɗaya idan su daga nan zuwa shekara mai zuwa sun yi noma sun yi kaza kaza ta samu kuɗin ɗaya ragon kuma to yanzu dan Allah ina amfani irin wannan limamin ba rago mun liman kenan wanda bai sa abin da yake ba yau shi annabi annabi mutane nawa ya musulunta nawa yake kuɗin su dukkan wanda ya ce ba za a mutunta ba sai an ba da rago kai ko kai yake a baya ƙarya yake kai ba rago ba da mutum ya zo zaka ba da kalmar shahada ka ko waɗanda sun musulunta ba ta sun zo gaba annabi musuluncin nasu yayi sakon musuluncin suka ji suna inda suke sai suka ji ya samu zuciyarsu su suka furta kalmar shahada su kai kuma annabi tabbatar da musuluncin su shine ashamatu najati sarkin habasha aji kirista ne asali yana kan addinin kristiyanci da ya ji sakon annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wasikar da annabi ya aika masa da ya ji ɗabi'un annabi da gobar mai sa ya duba sai ce ai wannan shine wanda littattafan mu suka bushara da kici cewa zai to amma dukkan yan fada sa gaba daya manya manyan fada ne da manya manyan wane ne sun kiyar da ya musulunta shi kadai fita kalmar shahada ya musulunta bai ga ganin annabi annabi bai ganin sa sallallahu alaihi wasallam bayan ya mutu da basu zalunci annabi ba ya mutu labarin mutu sai zo ga annabi annabi ce ku tashi mu masa sallah annabi yana daga madina ya masa salatul ghaib to wanda ba ka yanka masa kosa tunda shi sarki ne sai a yanka sake nan ko da kuma tunda sarki zai musulunta to duk wannan bara gurbin musulmi ne idan mutum yazo zai musulunta abin da ke kanka shine ka ce ka fara masa ma'anar kalmar shahada a kake kalmar abu na biyu tsarin bautar nan ya zanto yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa ba a bin al'adar gari ba a bin wani mutum duk girma sa sai in abin da ya faɗa ya dace da wanda annabi ya faɗa dan duk wani mai girma to a kasar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk girma sa yana magana annabi shi sai an manta da shi dan ana magana annabi dan haka an manta da girman sa shi shi ke naka faɗa masa wannan ka ba shi shawara da zai abin da ba sai ka ba shi dukkan abin da musulunci ko sabon ne yau da gobe yana karatu to shine zai fahimta duk wanda ka faɗa wannan sai ka ce to wannan shine ka da wannan ma'anar eh to furta ka da baka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya furta su dai yayi ba sai ya ta su uku ba daya yayi ya fahimci ma'ana amma ba mutum ya zo kana san musulunci ya ce la ilaha illallah ya faɗa bai san me ma'ana abin da ya faɗa ba wannan kama kai kuskure ko laraba yanzu ya faɗa masa ma'anar saboda larabcin ya lalace ba irin da bane ba grammar one larabcin ya lalace yadda ka san irin turancin kudurin nan haka su ma suke larabci irin nasu ya lalace gaba daya to da saboda haka da ka faɗa mutum ya fita kalmar shahada ya musulunta kenan babu wani abu ba wani rago babu wani tsinkiya ba kawai to shine Allah ke cewa amsa ta abu makarjan wani abu da tambaye ma'ana baka tambaye su komai ba fa qaratu rabbika sayyid abinda Allah ya sanar da Allah zai baka idan ka musuluntar da mutum wani ya shiga musulunci a sanadiyar ka to shi fa alkhairi sama da abinda zaka samu wa huwa khairur raziqin shi Allah ta'ala shine jayyan masu arzikawa wato kenan ko da mutane sun ba ka wani bangare na arziki ba su sai su wadatar da kai ba ubangiji shine zai baka kuma ya wadatar da kai kuma ko da mutane sun baka ar-raziqul haqiqi huwa Allah ta'ala amma Allah ya sanya waɗansu su zanto sababi da Allah ta warzuquhum fiha wa suhum ya nuna waɗansu suna zama sababi na arziki ya zo wurin ka an fahimta ko kamar ruwa ne ya sauka daga sama akan tsoro sai ka kawo bokiti ai ba daga sama kai tsaye zo wajen ka ba sai da ta indararo sai shigo wajen ka amma indararon ba ce ba da ruwa ba girgidan da Allah ya saukar shi ne mai ruwa to haka dan wani mutum ya ba baka wata alfarmar kuɗi ya ba ka kaza ya ba ka kaza ba shi Allah ta ba ar-raziqul haqiqi huwa Allah ta'ala da haka yake huwa khairur raziqina shine sai yamma ta arzutawa wa innaka wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle sai annabi kana kira mutane zuwa ga tafarki mai da shi wa innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle wadanda duk ba shi yi imani da ranar karshe ba an sirat la nakibun suna kaucewa tafarkin shirya ne nakaba ma'ana idan mutum ya kaucewa tafarkin shirya kenan tallafi wa ciki tare da su na tsanani ko cuta da ta same su da na fi su goyanihim da su sake kutsawa cikin ƙetare iyakar su ya amahuna ma'ana suna masu ɗimuwa wannan aya tana magana kan mutanen makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi musu addu'a cewa allahumma usdud wafa'ataka ala mudar allahumma ja'alha alaihim sinin ka yusuf yace ya allah ka tsananta damkarka akan kabilan mudar ya Allah ta musu shekarun fari irin yadda ka jarrabe mutane lokacin annabi Yusuf alaihi salam sai ubangiji ko ya jarrabe su da fari to a wannan lokacin sai suka zo wajen annabi suka ce ka ce kai dan uwa ne dan dangi ne mai tausayi ne mai rahama dan mai karo ka mana wannan masifa da muke ciki sai Allah ke cewa walau rahimna da a ce za mu ansa kiranka mu ansa mu yi musu rahama wa kashafna ma bihim min durrin mi yayi abin da ke tare da su na tsarin fari da yunwa da fatara da ta su lalace su tsubiyanihim karshe daga baya sai sun sake komawa su tsubiyanihim cikin ketare iyakar da suke bautar gumaka ba za su daina ba zalunci cikin giya da ba za su daina ba za su koma cikin kawai ya mahuna suna masu ɗimuwa a cikin fatan su wala kada akhadnahum bil azab Allah ta hakika mun kama su azaba kanu da rabbihim amma ba su kaskantar da kai ga ubangiji ba wa ma ya yatabarra'un ba su daga murya sun roƙe shi cewa yi musu ma'ana ubangiji na zargi ga mutanen da ya dora musu musiba ko ba su mika wuya gare su ba Allah na jarraban mutane da musiba dan ko sa dawo to aka jarrabe sawa da fari aka jarrabe su da aka ci nasara akan su a yakin bada aka jarrabe su da kare ta cikin arzikin kasa wai duk wannan ko sa dawo su bi tafarkin shari'a amma Allah ya mastakanu da rabbihim bisu ka wuya ga ubangiji ba busulan kasa ba zuwa ga bin umarnin ubangiji wa ma yatadarrun ko su daga miliya sun suru shi ba ubangiji na cewa dan ya dora maka musiba ka roke shi dan yi maka sai ya nan gurin ku gane wani lokaci za ka ga mana ta addu'a ya Allah ya yi mana musiba man fitar ya Allah ya yi mana musibar gas ya Allah ya yi mana musibar kaza ya Allah raba mana shugabanni a azzalumai sai Allah ya shiru kyale mu ba wai dan baya an ka addu'a ba addu'ar da muka yi ta cewa a yaye mana man fitar da a ce rijiyar ce ta kafe kaga wannan annoba ce da Allah a wannan lokaci sai mu roki Allah sai bulbulo mana amma akwai rijiyar ba haka wani ba mu ne ba mu iya sarrafawa ba kowa so yake ya arziki na dare daya ya rinsa ido ya bude ya ga zama bilonia ba wai bilonia ba bilonia yake so ya zama lokaci guda saboda haka sai ha'inci yi yawa tun daga ma'aikatan da waɗansu daga cikin jami'an gwamnatin da 'yan kasuwa da talakawan duk aka yi tarayya cikin wannan talakan da ba ruwa da kowa bai san yadda ake tono bai bai san yadda ake aure shi a kawo shi a jefar a zo a raba mutane ba shi kansa idan ya ga barawan man fetur a hanshakin baran man fetur a wurin tsaurin aure ko a ranar idi ya sa riga ya rike salula ya shigo mota wanda baya jin abin da ake faɗa kuna sannan yana bai ya ja gilas ya sa AC baya ji idan ya gaishe sha'awar da yake baya kyamarsa ya kusan kuɗin nan da ya samu lallai ba mutuwa aka aka bar masa ba ya kusan ba kasuwanci ya samu ba sama da fati ya kifa kwando ya kankar kuɗin talakawa to amma kuma sha'awar da yake idan ya zo neman aure a cewa ai wannan mara gaskiya ne bai kamata a ba shi ba rububi ake in matarsa ta mutu waye zai ba shi ɗa kowa ya ji da aikin da to dan Allah al'umma da ta zanto haka yau dan ma ai kadan ma ba gani ma kenan ubangiji ne da rahama da yawa yana da rahama da yawa amma wallahi dan ubangiji ta ala da yake mutane ba haka al'amari yake ba ubangiji yana mana rahama ne wannan an san bincine mu ne dan mu dawo kan gaskiya amma mu zo mu yi ta alkanuti ya Allah wai wani matsalan man fitar mu da kuma zamu je wanda suka ce amin ana abin da daga ta ciki na ciki su ne suka suka sake markata matsalar to za ka rawaita dan girman Allah malam sai ya tawa kan hanya ba da masu ya tsaya sun tsaya za su yi sallah kenan sai ya ji wani bawan Allah na cewa ai an ce an kawo mai mota ta ce ka Allah suke yi wannan mu ba ma sa a kawo mana musulmi ne bai kina addan sai shi mutane da suka mutu Allah saurare su yanzu ba da za ka zo ka sunna gidan da wuta sai kuma da gidan da ya Allah kashe gobaran nan ya Allah kashe gobaran nan me ya kamata ka yi kana ɗiban ruwa kana watsawa ya Allah cikin dogara na kana ka wuta ruwa kana watsawa sai Allah ya kashe ka amma kana fara watsa masa sai da kan da ka ya Allah kashe gobe nan shi ne gobaran da muke su manyan ba su dana ba in ka so ba su dana ba wajen so iskin zanen gwamnati ba su dana aiki ba kowa ya tare a cikin aiki wai kuma juma'a ta addu'a kai wai wai wai Allah sauki Allah sauki wallahi Allah ba zai saurari irin wannan addu'ar ba Allah ba zai saurari irin wannan addu'ar ba duk yan kasuwar da za su yi wannan ko da nan gwamnatin za su yi wannan suna da malamai fa amma malamin ba ta ce musu malamin ba ta ce musu wannan abin haramun ne da ka samu wani mutane da gwamnati je malami shi zo idan ya shigo a makon ce maka kiyaye hakkin talakawa ka ji tsoron Allah ka yi kaza ka yi kaza ka yi adalci kar ka zalunci waɗanda kake wa mulki kar ka nuna kai kar ka yi kaza a idan ya zo abin da zai mun sake maka Qur'ani ko za mu san mun sauke maka da lafiya za a karanta maka injiniya wannan ma gani ke zaro wata gafaka tsohuwa wannan ma daga gani ke samun azam da za mu karanta maka kada nan anan ba za ba wani fita ba shi shigo sai shi kuce ba da zai fita ba dalin ma wani ya fita gwani shi shiga ba to irin waɗannan yan damfara malaman su suka kadan da ne jami'an gwamnati suka hana su fahimtar addini su kuma abin suka zuwa faɗa musu kenan ba sa son su kalmar haram a kamun ɗinsu ne babu haram amma a halartar duka kowane shafi ka buɗa ita ce fa'ida alheri halal shi shine kawai fa'ida alheri halal amma haram wannan sanadin kalmar da ya kunshi ha'un ra da kuma ma ba ta bukata duk inda so gaishe ba ta so a faɗa musu to shi yasa babu yanda za a yi irin wannan fitar da cikin dangin da muke ciki wallahi sai mun koma wa Allah tun daga sama har ƙasa Allah shi shi ne Allah ya wala kada kana hum bil azabi mun da suka azaba kuma da kanu rabbihim ba su koma ga ubangijin su ba ma tabarra'un a wani yake falawla in abin ba asna tabarra'u ina ma lokacin da musiba ta zo musu sun koma ga Allah an gane ko hatta idza fatana alaihim baban za azabun shadid haka suke har zuwa lokacin da zamu bude musu ta kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani idza hum fihi mublisun sai ka gansu suna masu ɗaya tsammani da dukkan wata rahama shine ranar tashin kiyama kenan wato bayan an kama su da azabar duniya za a kama su da azabar lahira wanda ita ce ta fi tsanani Allah ya kiyaye mu وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأبصار وهو الذي أنشأ لكم السمع وبجد شيء وندا يهل السجي أتترك والأبصار لكم الجني والأفئدة لكم الزوجية لكي تسكن في دكي إلى من تدغل زي أنفان بشي كون الدين يكون رأيوا Allah shi ne muku wannan ni'ima ni'imar ji kunne daban jikin daban za ga wani da kunnen amma baya ji ya ba ku ni'imar gani ganin daban ido daban wani ga idon har ma yana kirkawa amma baya gani to Allah na goranta mana wannan manyan manyan ni'imomi Allah ya ba ku zuciya da take halitta abin da zai amfane ku na rayuwa amma kalilan ma tashkurun ka san ne da cikin ku waɗanda suke yin godiya ga ubangiji ma'ana idan an kwatanta yawan masu godiya da yawan waɗanda suka ki wanda suka godiya ba su da yawa dan Allah ta wa'in fi aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah mabiya yawan da ke ban kaza idan ka bi za su kautar da kai daga tafarkin Allah saboda kullum ba a dakin addini daga waɗanda suka fi yawa a su wane ne suka fi karfin dalili na shari'a sai kuma Allah ce huwa allazi zarakum fil ardi shi Allah shine wanda ya halicce ku a cikin wannan kasa da kuke ciki ya zauna da ku ciki wa ilayhi tusharuna kuma ya zuwa gare shi kadai za a taro ku ranar tashin kiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i kenan al-hasru shine tara mutane gaba daya wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا لن نزعت على قوه نفرقوا ذلك شيء وإليه تنشرون وهو الذي يحيي ويميت ubangiji shine mai mai rayatwa wai ne kuma shine mai karban rai lokacin da rashin ya kaci wala uktilafin layl wan nahari tattanjawar yini da dare a hannun sa yake shine ke kawo dare shi ke kawo rana a falaka kilon yanzu ba za ku hankalci wannan ba ku gane mai kudarar da ya waɗannan al'amura lallai shi kaɗai kan tanta abin ta makar a sa masa kishiya بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن kafiran farko suka faɗa kafiran farko ana nufin na mutanen annabi nuhu alaihi salam da adawa da samudawa su ne lokacin da manzo ce ya zo musu suka ce ma haza illa basirun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum ma haza illa basirun mislukum yakulu mimma ta'kuluna minhu wa min mimma tashrabu haka ne yanzu ma kwarai tawa lokacin da annabi ya zo sai suka ce ma li hadha rasul ya at-tahar wa yamshi fil aswaq wani irin manzo ne yana cin abinci kamar da mutane ke ci yana sha kamar da mutane ke sha ai manzo ya karfin ya ci abinci ba su san ba cewa rashin cin abinci wannan siffa ce ta ila ta Allah madaukakin sarki wa huwa yusaimu wa la yusam shi Allah shine mai cewa amma shi baya bukatun abinci ba a cin da haka kado kafarin yanzu abin da suka faɗa mutum ma kan al-awwalun kutan kutan abin da farko suka faɗa shi ne Allah ke tashaba an kulubu mu kalbayyin nan ayat li qaumin yuqinun wato zakata sun yi kama da juna wajen kafirta ubangiji shi yasa an yi hadda yake cewa wato kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ba wa'ansu jama'a da manzo ya zo musu face sai sun tumce shi da cewa ko mahaukaci ne ko mai tsafi sai Allah ya atawasau bihi shin juna sun yi wa juna wasiya ne akan haka ne sai Allah ya a balhum qaumun tabu ba wasiya suka ba tun da zamanin su ya sha bamban sai da aka halakar da wannan sannan ka tayar da wannan amma qaumun tabu mutane da sun yi tarayya wajen su guya ne sai iyaka shine tashabu har kuluhum da suratul bakara ta fada da bayyana ayatu liqaumin yuqinun kalu suka rinka cewa a idan da nawa kunna turaban a yanzu idan mun mutu mun zama turbana wa idan mun riga mun zama kashi fari sal a inna lam ba'usun yanzu kenan za a sake tayar da mu gobe kiyama wa farfado laqad wajidna kai wannan fa cewa akwai kiyama din tun da ake mana alkawalin haka nahnu aba'una mu da iyayenmu haza haka ake ta faɗa mana min kawai tun kafin qur'ani yazo da ma tun na farko an musu idan sun mutu za su farko ga sai hannu su farko ba adawa suka zo su aka ce za su farko su ma sun mutu ba su farko ba san mu dawa ba yanzu kuma a ce za mu mutu farko laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha mu da iyayen mu da amana irin wannan alƙawari haka suka ce in hada illa asatirul awwali suka ce abin da ake faɗa ba kowa bane ba illa asatir fa ta tsinniyoyi al-awwali na mutanen farko asatir al-awwali kine asatir da na ustura ko istara ustura in shine labari da za a kisa shi wanda ba da asali kamar wasan kwaikwayo kenan wato suna ganin maganar tashin kiyama da maganar aljanna da maganar wuta da maganar mala'iku zuwa kan kwaikwayo ne kawai ba gaskiya ne ba a fi ba ta fi alawali ne ta tun yi irin na mutanen da haka kafare suka faɗa sai Allah ya qul al-ardu wa man fiha kasa da wanda ke cikin ta gaba ɗaya mallakar wani ne Allah wa anan lamar mulki kenan wani ne mamallakin ta wa man fiha da abin da ke ciki kuntum ta'lamun in har ku masana ne ku fada min Allah ke sai quluna lillah da sanin rasu da kai a ai kasa mulkin Allah ne shi kadai sai Allah sai kun sauka sai da su a fana ta tunda kun yarda Allah shi kadai ne yake mulkin kasa da wanda ke cikin ta to wannan ba zai sa ku dauki wa'azi ba ku gane shi kadai sun tanta abota ta ba sai kuma قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل كي متى تنبأ تجيو كتير من رب السماوات السبع وانا أبنجد سميت كسا وانا وانا يهلت سما يهلت كسا wa rabbul arshil azim wannan ubangiji wanda yake mallakar al'arshi mai girma kai musu wannan tambayar sai ya kuluna lillah za su ce da kai wannan aibin mallakar Allah ne Allah shine mai sama shine mai kasa shine mamallakin al'arsh wannan dukkan da da ake yin ga kafaran maka wanda ba su da manzon Allah ba kaga sun yi da wani bangaren tauhidin rububiyya ke sun yadda da rububiyya cewa Allah shine mai kashewa shine mai halitta shine mamallaki Allah sai kun kace da su a fala ta tun da kun yadda shi kadai ne ke mallakar abin da aka ambata baya shine ubangijin sammai da kasa ubangijin al'arshi shin ba za ku tsorace shi ba shin ba za ku kiyaye saba masa ba kenan kuma sai ke kuma قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه kulli shay wane ne wanda a hannunsa ne mulkin komai yake kalmar malaku dai da take da kalmar mulk asalin mulk ne tazida fihi alwawu wa ta'lu mubalaga sai aka kara wawu aka kara ta dan ya zama mulkin an haɓa shi ka ce da su wane ne wanda mulkin kowane irin abu ke hannunsa duk abin da ka gani da abin da ba gani ba da abin da kake yake kanka da abin da yake kasanka mallaka sa ne wannan ne wannan wa huwa yusiru kuma shine wanda ke bada kariya in za a cutar da wani in bai zo ba ya sa cutar da shi ba wala yujaru alaihi wanda shi ba ya sa kare shi ba in yi nufin kama wani da musiba in kuntum ta'lamun in har kun zanto masana waye wannan sai yaquluna lillah Allah ke da sunu za su kai Allah ne ka kadai wannan banda Allah ba mai iya wannan kuma Allah ke kun ka da su fa anna tusharun ta yaya ake kautar da ku ta yaya ake sihirce ku ma'ana ana kautar da ku daga tafarkin gaskiya kamar an sihirce ku kamar an yi muku dafa ko da fa'ido bal atainahum bil haqqi allati tabbat mun zo musu da gaskiya wa innahum lakadibun amma su makareta ne gaskiya ce ba su ma takhadha Allahu min walad taɓa rikar ba ko annabi isa ko uzairu ko malaiku babu wanda Allah ya rika a matsayin ɗa asalin magana mattaqallahu waladan amma sai aka kawo ƙarin nuni wanda ake kiranta za'ida ko tila idan sun ce za'ida ba ta nufin ƙari irin wanda muka sani abu a suna nufin cewa yastaqimul ma'ana bi ta. ma'anar zance zai tsaya sakko da babu ita amma an kawo ta ne littafi dan kasa kazanci mattaqallahu min waladin da dai ubangiji ta ala bai rikida ba wa ma na ma'ahu min ilahi shi ma ma'anansa wa ma na ma'ahu ilahun amma ta min da sauki da ma'ana da dai kuma ba wani abun bauta da tare da shi wanda zai zama masa kishiya idan za ba kullu ilahin bima qala inda a ce har yana da ta inda a ce har akwai wani abin bautawa wanda ke zai da shi la ba kullu ilahin bima qala da kowane abin bauta ya riki wani bangare na halitta a matsayin sunan halittunsa ma'ana da ce Allah ya faɗa an gane ko da ta haɗa duniyar afirka ta wani allah ce daban asiya ta wani allah daban europe kuma haka amerika haka haka ko ina da ta a ba gurgurdan kashin duniya gurgurdan yawan allo to in ya zanto wannan bangarori na duniya ko wani bangare allah ta daban to haka ga wata za a yi takara tsakanin allolin an fahimta ko sun kudin da suke son su kare dala da shi ai ka'ida in an raba mulki wannan ya mallaki san wancan ya mallaki san dole sai ya yi takara inda a ce Allah ba ɗaya bane ba a sama ba ɗaya bane a ƙasa adadi ne na alloli to da wasu rana sai an rubuto daga sama ana ma kuma kasa ɗin da ka rikice wata rana ne na zahaba kullu ilahin bima kana da kowanne Allah ya fanda da halitta sai ya tafi sa kuma ya yi kwace wala ala ba'dhum ala ba'd da shafin ya yi kokari ne mulku sai sashi to amma ɗaya ne ba mu ja da shi a sama ba mu ja da shi a ƙasa bayan sun nashi sai shi ba ma ya sarrafa yana gudanar da su a yadda su su gudu ne da aka wata cikin rijiya ya yi kwana uku a bada yana shakatawa bayan ya kuma sara yana godiya ga Allah lokacin da ya tashi zuwa Madina bayan kwana uku sai zo rijiyar da aka jefa su a ciki ce ya kai ba ibn Rabi'a ya uku ba ibn Rabi'a ya wani dan wani ya abin da na faɗa muku kun ice ya zama gaske ko ƙarya na faɗa yanzu sai Umar dan fata yace ya ya za ka rinka yin magana da gawawaki kwana uku cikin rijiya an riga yace kyale su dan Khattab ba ka su jin abin da nake faɗa bai ma'ana Allah zai dawo da rai ya kunyatar da su su ji maganar Annabi sannan sake dauke ra shi Hassan bin Sabir yake cewa yunadihum rasuluna fa kula wa kunta ga amrin musibi yace manzo Allah na kiransu yace magana da na faɗa muku ba gaskiya bane yace ba su ce komai ba da su da za su ce wani abu da za su yi eh, gaskiya su faɗa mana yace amma ba su ce ba banna tana miji to shine Allah yake cewa wa inna ala an nuriyaka na idan idhum laqadirun ma iya nuna maka wani sashi na abinda muka yi masa alƙawari na azaba in muna abin da lati hiya ahsanu sayya kai ko da lokaci ka tore mummunan abin da aka maka da kikkiawa in an zage ka sai ka kikkiawan magana in an faɗa ma ba daidai ba kai sai yi abin da kike ne daidai shine abin da lati hiya ahsanu sayya nahnu a'lamu bima yakfun Allah ya ce mu ne mafiya sani dangane da abin da suke siffantawa ma'ana duk abin da suke siffanta Allah da shi Allah ya kowa sana haka kuma zai kama su da wannan ranar tafi kiyama وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء وعدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون magana cewa idu ba abin da a ahsana sayya idan an yi ma mummuna karama da kyakkyawa ana magana ne dangane da mu'amala da mutane wanda ba su da dabi'a masu kyau domin akwai shayatunul su ne marasa dabi'a mai kyau akwai shayatunul jinni kuma to kullum ke tsani cikin mutane kyakkyawan mu'amala za ka yi masa sai zama kamar sarkin ka bai zanna zibe na ka bai na hu adawatun kana annahu waliyyun hamid mutumin da yake adawa da kai yake kinka kai kuma kana masa addu'a ta alkhairi mutumin da in ya samu nashi zai hana ka kai in ka samu kana kokarin ka bashi haka Allah ke kama amalanci mutane to amma dangane da ya sunan jinni kuwa tunda baka ganin su balantana kai musu mu'amala mai kyau sai dai ka nemi tsari wajen Allah shine Allah ce wa qul ka ce rabbi ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman kiyayewarka ina neman tsari a wurin ka min hamazati shayatin daga dukkan wata fizga ta shedan wato naza'at na shedan dukkan wata wani wasu wasi da shedan zai yi mun dan ya jani daga kan tafarkin madalci zuwa ga tafarkin barna ka kare wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya ubangiji ina neman kiyayewarka kan arganu su halarci inda nake tana su cutar da ni ko in za su halarce ni ka kare ni da ba za su cutar da ni ba ya Allah fi hatta idza jaa ahaduhum al-maut ya koma kan maganar mutanen da suka kafirta suna nan akan wannan kafirci ba su yi imani ba har sai lokacin da mutuwa ta zo wa dayan su kana sai ka gina cewa rabbir ji'un ya ubangiji a maishe ni gidan duniya a riga ya zawa ya riga lahira sai ke rabbir ji'un ya Allah a maida ne gidan duniya to shine suka ce nan gurin yana magana da ubangiji ya ce rabbi ubangiji amma sai ce irji'un wanda irji'un kaman kana magana da jam'i na mutane kaman kana magana da taro domin da yana da magana da mutum ɗin sai ce rabbir ji'i rabbir ji'i ya Allah mai ce da ni amma sai ce irji'un ko mayar da ni to su waye za su mayar da shi ta yaya zai fuskanci Allah da siga ta jam'i to shine malamai suke yin maganganu don murware wannan matsalar magana ta farko suka ce asalin maganar kamar ya mai da kalmar irji'i ne irji'i ne har so uku ko sama da haka da haka ka aka haɗe ta zama ta zama jarfi irji'un kun fahimta da kyau magana ta biyu suka ce a'a lokacin da ake mukaraba da ubangiji ko da ke kaɗai ne wani lokaci ana masa magana da sigar jam'i ta azimar lisani dan girmama mulkinsa dan bunƙasa mulkinsa shi kaɗai ne a mata a ce ku saboda girmamawa yaran larabci ya gaji wannan yana daga cikin hikimar larabci in ka girmama abu ka ambace shi sai ganjabi ko da shi dai ne an gani an gani ko dan saboda haka wannan sananne ne a wurin larabawa a wani gani mun guda biyu sun fi inganci sama da sauran mazan yace da jiyo da rabbul jiyo ya ubangiji a bashi da duniya na halli amaru salihan mai yawa in yi aiki na gari in an mai shi in ma ta rasu cikin abin da na bari a baya in je in gyara kurakuran da yi ta Allah ce kalla ayin ga ganin komawa gidan duniya inna kalimatun huwa qa'ilu shi ya faɗe ta kawai amma ba ta da amfani wa min wara'ihim barzakhun su mutane min wara'ihim bayan mutuwar su barzakhun za su zauna ne a wurin da ake kira barzakh ila yau yi ba sun har zuwa ranar da za ta ce su yanzu duk wanda ya mutu ko shekara dubu da ta wuce ko ko shekaran jiya ba wanda ya je lahira duk suna barzakhu ne abinda ba wuce ke ta barzakhu Allah ne albarzakh wanda albarzakh shine almuddatu zamaniyya allati ta'qub al wato wani lokaci da yake biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama to shine barza kowa yanzu duk wanda ya mutu yana barzahu ne amma baya lahira ba wanda ya lahira lahira gaba ɗaya za a je lokaci guda amma duk wanda ya mutu ku barza shine wa min barza kun. bayan sun kare rayuwar su duniya kun za su kare a barza wato wata madakata ila yau yi ba sun zuwa ranar da za a farfado da rai a jikinsu shine ranar tashin kiyama فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وبنجد في فيزان suka في السوري لا أن يبوتا أتكين كهو فلا أنساب بينهم أولا لوك في باب وتدن لنتك تكالي متاني يوم إذن أولا رانا كتياما ولا يتساءلون كون بلاس تنبيدون با to shine malamai suke cewa nan Allah ce wala yasaluna ba za su tambayi juna ba a wata ayar kuma yake fa aqbala ba'dhum ala ta tasalu saki zai fuskanci sai suna tambayar juna to shine ake cewa yau ne ba za su yi tambaya din ba shine ake ce lokacin da ba za su tambayi juna ba shine lokacin da za a yi busa din a lokacin ba wanda yake sana kowa amma bayan an yi busa an tafi an yi misali an riga an shiga aljanna lokacin kowa zai ce da kowa za a tattauna da juna za a tambayi juna an gane ko da kuma yace fala an sa babu dangantaka gashi ko yace yawma yasirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai ya tabbatar da al-umuma ya tabbatar da al-ukhuwa ya tabbatar da asuba suhba cewa akwai amma ne yace fala an sa babu dangantaka shine aka ce ba wai yana kore dangantakar bane kowa zai gane wa ne gane babana ne kowa na ne ko kana ne ko abokina ne amma kasan aibuwa ko dangantaka din nan ko abokantaka ba za ta yi amfani ba amfanin ta nan gidan duniya amma a lahira ba wani amfani da zai shine ma'anar fala an saba bainahum yawma idin wala yakadu ana ce kamar takwas mawazinuhu dukkan wanda abin awonta yi nauyi da ayyukan alkhairi fa ulaika humul muflihun to irin wannan sune masu rabauta Allah ta mu cikin sa wa man khaffat mawazinuhu wanda ko abin awonta yi rauni ya zanto bai nauyi ba ayyukan barna sun yawa fa ulaika alladhina khasaru anfusahum irin waɗannan sune wanda suka tabar da kawunan su fi jahannama khalidun suna masu dawwama a cikin wutar jahannama azan Allahu ajal تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين التي تلفه وجوههم النار وكان نقول فسكوتين wato fa kubbat wujuhuhum fi an-nar kenan hal tujzuna illa ma kuntum ta'malun yashwi al-wujuh bi sakara wa sa'ad mutafaqa sarabiruhum ne wannan shine ma'anar talfahu wujuhahum an-nar harkan mutane a kone wato fuskokin su Allah ya tsare wa hum fiha kalihun a cikin wutar sun zanto wato wanda zafin wuta ya cinye leban su da hakoran sun bayyana dammu ne ka tana fuskar za su tashi baki kiran kamar da Allah ta yi wa ido kuma zai kore kamar ah, bulu kai kamar yadda muka cikin suratul faha ah, sannan kuma gashi ba laifi hakora kowa ya yage saboda wuta ta cinye laifin gaba shi ne kalifu na Allah ya tsare alam takun ayati Allah zai ce da su shin ayoyi na ba kasance ba tutula alaikum ana karanta muku su fa kuntum biha tukazibun ko kuma ko kasance kuna karetawa ba ai haka ba kalu so su ba da amsa da cewa rabbana ya ubangijin mu ghallabat alaina tikwatuna lallai kafewar mu sai ta rinjaye mu batan mu ne yarin jaye mu rashin arzikin mu ne yarin jaye mu haka za ka faɗa da kansu shine sai yace wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wa kunna qauman dallin ko mun kasance mutane batatu rabbana da haka ya ubangijin mu akhrijna minha ka fitar da mu da cikin wannan wuta fa in udna in har mun क्या बात in kun wuce kun gansu suna sallah sai ku yi dariya kaga in take son addini wai yayi sallah ake ana tahajjudi ku yi dariya ana kiyama shi ku yi dariya ana tafsiri ana karatun hadisi ku shewa kuke kuna ganin wannan kauyanci ne ku ku ya waye dan kun fakar kun ku saurari qur'ani kin burge su ababan yau ke nan suna tsaro ban gaba da ku ku damu da su ba har kana ta kan ne wannan kowa ma da bataki to shi addini dole sai ka dauka da zafi kai ta wani sallah ba ji ba gani sai ka ce kwanan nan ga musulunta wai sallar ma ta sabon musulunta ka ta so jahilan da suke irin wannan wanda suka tana sallah kace sabon musulunci kaga su sun jahilci musulunci kuma za su kore wani kuma ya fita daga cikin musulunci shi ne Allah ce fasta fattumuhum sakariya ku karke su abin yi makin gili hatta an saukum zikiri har hakan ya mantar da ku wato ainihin tunawa da ni ya mantar da ku azabata wa kuntum minhum tadhakun kuma kun kasance kuna dariya da kuna musu izgili an gane ku sai Allah ce فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Allah ta kuka kisa abin mai izgili ya yi mantar da ku azaba kuma kun kasance kuna musu dariya da haka sai ce da zai tuhumar yau a yau ne zan rama musu zan musu sakamako bi خوی د سپی یا سید د سو الجنه ارجو من فائزون لن يسو مثل بوتامي قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا وما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين annakum sammaytumuha antum wa ba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan ba hujja da da haka nan gurin labar hana da rubihi wato kamar an kawo labarin waki ne yadda dunar bautar gunki take ba hujja duk wanda ya wannan fa inna ma hisabuhu inda rabbi tabbas sakamakon sa yana wurin Allah ta'ala innahu la yuflihul kafirun yadda kissa take koyar da shi ne yake kafirai da ba za su rabauta ba wa qul